to wato yau zan yi magana ne akan matan aure masu bin maza a waje eto eh wasu maza suke sa matan ke bin wasu mazan a waje wasu kuma ne matan ke shiɗan ne ke rinjayensu wasu kuma son abin duniya ne wasu kuma ƙawaye ke rinjayensu saboda kai kina cikin gidan mijinki za ki ga azin babe wanda ba ta yi aure ba ta sa kaya ta yi wanka iya wanka to il dama a ce can friend ɗinki ne a ce friend ɗinki ne can za ki ga ta sha wanka iya wanka za ta zo gidanki in ta zo gidanki wannan wanka da ke ganta suna kashe kuɗi eh, anyhow za ki ga da an ce a siyo abu za ta ciro kuɗi ta wada wannan abu shi ma yana ɗaya daga cikin abin da ke tsole muku ido ku fara rigima a gidajen mazajen ku ku ce kuna son a sake ku burin ba ku shawara wallahi wallahi wallahi duk mace da ta san tana da aure ta kama mijinta